lamarin rashin tsaro a arewacin najeriya da yana ci gaba da karuwa musamman a jihohin arewa maso yamma abinda har ya kai ga kona mutane da rayukansu har su mutu kuma lamarin na ci gaba da karuwa inda mutanen koyaushe kukawa suke yi kamar wannan mazaunin sabon birni yanzu haka buguwar gada nema yanzu garin gatawa tara garin idi zambaɗawa nasarawa suna can duk ce kaga dai nan gatawa sun ɗauki wani liman da wasu mutum uku kuma son ka zaka cikin daren ga kuma son ka mamari masallaci kuma son ka ɗauki mutum uku ya kamata a walka daga bacci rayuwa ta haka ta a kullum wani sutu. duba da yadda lamarin ke ci gaba da wanzuwa kuma har yanzu matakan da mahukunta ke ɗauka sun kasa warware matsalolin musamman duba da yadda aka yi kisan gilla ga matafiya a sokoto yasa gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya suka haɗu a jihar don duba yadda za su fito wa lamarin shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin nastura ashir sharif ya ce sun fara ne da zaman tattaunawa da waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye kuma daga cikin abubuwan da suka gano akwai kasawar hukuma tamkar dai babu gwamnati a ƙasa. Don abubuwan da muka jiya ya taya mana da hankali. misali kamar a raba lokal gamman a wani ƙauye da ake ce masa dambuwal an ce shi shugaban 'yan sa kai na gurin hakkurkuku ke gare shi da in ya kama fulani ke saka su a ciki sannan wai duk mota da ta to hanya idan ya ga sai a ce a tsaya a ce akwai rago a ciki sai inda ba ne sai a fito da shi a yanka shi to yanzu za ka ce da ni akwai gwamnati akwai doka da oda sannan su kuma yanzu kamar su wa'annan eh, maharan yan fulani yanzu abin da suka yi wannan satin da ya wuce su ɗau mota su tare ta in zai da kurin in har kashe mutanen zasu su kashe su mana kurin su kyale su amma ku kulle su a cikin mota ku kunna musu wuta sai da suka kone gaba su to kaga wannan ya nuna maka cewar gwamnati ce babu a ƙasar shi sa har abin ya kai wannan mataki haka masu lura da cewa shugabannin arewa ba su damu da ganin ci gaban yankin nasu ba yanzu a arewa jihar Kano a Najeriya ma jihar Kano ta fi kowace jiha yawan mutane amma gaba ɗaya ɗan sanda da yake jihar Kano guda dubu takwas ke gare mu amma jihar Legas ita kaɗai tana da ɗan sanda dubu arba'in da uku yana nuna su wa'ancan suna iya tsayawa su kwata ma kansu haƙi ko abin da suke so daga wani tarayya amma mu namu ba wani ne a gabansu ba sannan na biyun sun ba kumanta ba lokacin da gwamnonin ƙasar yarabawa suka fara shirin wai kafa ta ƙungiya ta tsaron yankinsu wanda ya saba da kundin tsarin mulki amma suka yi muka zo muka ce to gwamnatin arewa mu muka fi buƙatar tsaro amma gwamnonin arewa kin yi suka yi to kowane mataki ne za su ɗauka da suke fatar ya kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Abin da muka shirya shine za mu dawo Sokoto za mu zauna a tattauna wannan matsalar saboda duk al'amarin ka kula da shi wato rashin fahimta ne da sakaci na gwamnati har ya bar abin ya kai wannan matakin da ya kai mu duba yiwuwar hanyoyin da za a kawo sulhu da masalaha a cikin al'amarin nan a matsayin mu na ƙungiyoyi da muka damu da makomar mutanenmu shine matakin da za mu ɗauka ita kuma gwamnati za mu rubuta mata shawarwari da binciken duk da muka yi muka gano wannan abubuwan na tabbatar da laifinta ne ya janyo wannan abu daidai lokacin da gamayyar kungiyoyin na arewa ke wannan shirin tuni wasu jama'a sun dukufa ga addu'o'i yayin da ita kuma hukuma ke cewa tana nata kokari duk domin a samu shawukan waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya